Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin uku ga watan Oktoba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yayin da Najeriya ta yi bikin murnar cika shekara 62 da samun 'yancin kai. A gefe guda ƙasar na fama da matsalolin tsaro da na tattalin arziki da ke sa wasu na ganin ci gaban ƙasar na tafiyar hawainiya. To ko ina mafita musamman kan matsalolin da suka shafi tsaro? a lokacin da ake zaben ciro na jam'iyya shi ahmed lawal yana can yana takarar zama dan takarar shugaban kasa ne kuma sashi na ɗari da goma sha biyar da a cikin baka na dokar zaɓe ta haramta mutum ɗaya ya yi takara guda biyu To da fatan za a mana afon wannan kutse da wannan sauti mana muna tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir adamu Hikaya zai gabatar mana da kuma sharhin jaridun Najeriya. amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun Labarin duniya. Papa Roma Francis ya yi kira ga shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da ya dakatar da abin da ya kira wannan rikitaccen tashin hankali da kisa game da yakin Ukraine. Kalaman na Francis wanda ya yi ajiya lahadi a cikin addu'o'insa na mako-mako a dandalin st peters na vatican sun kasance daga cikin mafi karfi da ya yi tun bayan mamayar ukraine a ranar 24 ga fabrairu francis ya ce roƙona na farko shine ga shugaban tarayyar rasha ina roƙonsa da ya daina saboda son jama'arsa wannan tashin hankali da kisa in ji francis A ɗaya ɓangaren kuma ina cikin baƙin ciki na gallazawar da al'ummar Ukraine suka sha sakamakon cin zarafi da suka sha. Ina miƙa ƙoƙon bara ga shugaban ƙasar Ukraine da ya buɗe ƙofa ga shawarwarin zaman lafiya in ji shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara yankin Latin Amurka yau Litinin domin jaddada aniyar Washington a yankin. da kuma ganawa da wasu sabbin shugabanni uku masu ra'ayin gurguzu a daidai lokacin da ake nuna damuwa cewa yin watsi da yankin ya sa kasar sin ta kutsa cikin harkokin tattalin arzikinsa yayin ziyararsa ta tsawon mako guda zuwa colombia da chile da kuma peru ban jami'in diflomasiyar amurka din zai kuma halarci taron ministoci tare da tattaunawa kan kalubalen yankin da suka hada da bakin haure safarar muggan kwayoyi murmurewa bayan barkewar annobar corona sauyin yanayi da kuma rikicin venezuela jami'an amurka sun amince a keɓance da buƙatar nunawa makwabtan kudancin amurka cewa sun ci gaba da kasancewa masu fifiko a manufofin amurka duk da kuwa mayar da hankali kan manyan batutuwan siyasa kamar yakin rasha a ukraine da kuma barazanar china ga taiwan to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. To yayin da Najeriya ta yi bikin murnar cika shekara 62 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallakan Birtaniya. A gefe guda ƙasar na fama da matsalolin tsaro da na tattalin arziki da wasu suke ganin suna sa ci gaban kasar na tafiyar hawainiya. Sai dai masana a fannonin tsaro da na tattalin arziki sun ce ba a makara ba wajen magance waɗannan matsalolin idan aka bi matakan da suka dace kamar da za ku ji a wannan rahoto da Sani Sha'ibu Malamfashi ya aiko mana. Najeriya babbar ƙasa ce uwa ba da mama ga galibin ƙasashen da ke makotaka da ita a wani lokaci a baya. Yanzu bayan shekaru 62 da samun 'yanci ƙasar ta shiga halin kaka na kayi ta fuskar taɓarɓarewar tsaro da kuma rauni na tattalin arziki. Duk da haka na tuntuɓi jama'a mu ji ko yaya al'ummar ƙasar suke kallon wannan tafiya da aka yi zuwa yanzu. sunana adam muhammad abaji mazaunin garejin kawo kaduna alhamdulillahi shekara 62 ne daga lokacin zuwa yanzu abinda da muka amfana a musamman shugabannin baya da suka hada kan kasar nan kasar ta zama dunkule zama kasa guda wani abun alfahari ne muna fata yan ba su koya da wayancan mutane daga cewa kasar ta dore kasu an samu ci gaba na al'umma da arziki amma ba zama lafiya wani zama lafiya shi da mu an kauka ma mutane da wani bidda ko ba ba ko ba ku bidda ba san yanki na daga nan zuwa birnin gwada abokai musamman da nake direba abokai ne mu da suke tafiya ba ranar Allah duniya ba kaji ji ba ko da zuwa na ji an je an bi mutane da suke gonaki an kakama wasu marama da suna na sa musu haraji sai biya kuɗi. To ina mafita tambayar da na yi wa mai sharhi game da harkokin tsaro Dr. Awal Abdullahi. a yi amfani da dabaru na zamani wanda duniyan da ta ci gaba take amfani da shi shi nan da ake kira satellite shi aikin shi kawai ya hasko najeriya kuma zai iya ganin duk wani motsin da ake yi na makami ko safaran makami ko tafiya da makamai kuma a zamanto akwai tashoshi da za a kafa a bangarori na daban wanda za su rika fassara abinda da tauraron nan ya hango domin aiwatar da aiki a kan cikin gaggawa na biyu a samu motoci na zamani wanda suke ɗauke da basira na kimiyya da fasaha wanda daga mita 200 zuwa mita 500 daga inda motocin nan suke wucewa za su iya sansano su kuma gano cewa wuri kaza akwai makamai za su iya illatarwa domin tabbatar da cewa an je an gano wannan na uku akwai abin da ake kira infrared shi yake amfani da yanar gizo duk wani motsi daga faramita ɗaya zuwa faramita ɗari biyar zuwa ɗari bakwai zai iya gano maka ko cikin dare komai hasken rana mai duhu zai iya gane maka akwai makami a wuri kaza idan za a amfani da irin waɗannan abubuwan zai taimaka a zamanance wajen naɗe duk wani wanda yake ɗauke da makami ko waɗanda suke shigowa da shi daga bodojin mutum da akwai wannan tauraron ɗan adam akwai kuma tashoshin da za su kula sannan a mai da hankali wajen ganin dokoki in ta kama majalisa ta yi wata doka ta gaggawa a fito da wasu kotun tafi da gidanka zai zamanto ko ina suna nan duk inda aka samu wanda yake dauke da makami ko yake shigo da makami ba bisa ka'ida ba wannan kotun ta zauna ta yanke mashi hukunci nan take kuma a aiwatar Shin ko ta wace hanya za a bi wajen tada koma da tattalin arzikin nan na ƙasa da ya yi rauni? Masanin tattalin arziki Aminu Ibrahim ya amsa mana wannan fatawa. tattalin arzikin duniya ko na ƙasa bai haɓaka in ba suna da masana'antu waɗanda za su rika fitar da kayayyaki waje kuma a saman mu mutane aikin yi. Yawancin masana'antu mu da ke nan ƙasan musamman arewacin Najeriya yawancinsu a durƙushe suke. rashin tsaro in nan da ya shafi ƙasar nan tamu ba wani mai hankali daga ƙasar waje da zai ɗauko kuɗinsa ya kawo ƙasan da ba shi da tabbas yanzu haka maganan nan da nake dai kamar wata ɗaya da ya wuce ko biyu kamfanonin jiragen saman duniya sun yi niyyar su daina zuwa Najeriya ko su daina ɗaukan fasinjoji saboda kuɗaɗen su wanda duk bayan lokaci sukan ɗebi kuɗinsu su su mayar da shi kasan su sai ya kasance babban bankin Najeriya ta hana su fitar da kuɗin da suka samu to wannan kaga ba karamin illa bane a ce ba mu da tabbas wato in ana so a ci gaba dole sai an yi maganin wannan matsalar tsaro yadda mutane za su samu aminci su ɗauko dukiyarsu su kawo su zuba a nan ƙasar sai an yi maganin cin hanci da rashawa wanda ya yi katutu a harkokin gwamnati da yawa ƙasashen duniya suna jin tsoro koyaushe in suka zo najeriya za su zuba dukiyansu kafin ma su samu a ba su daman su buɗe kamfani ko su yi hulɗa da mu sai in kaje nan sai ka ba da cin hanci da kama shigowansu ƙasan nan damu akwai zargi da ake daga airport za a tsare su a ce kawo kaza. Sanci Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. sojan Najeriya ta Operation haɗin kai ta sake samun nasarar kubudo ɗaya daga cikin 'yan matan nan 'yan makaranta na garin Chibok da aka sace tun fiye da shekaru takwas da suka gabata. Rundunar ta kuma ba da lambar yabo ga wasu jami'an tsaro da 'yan jarida ga Haruna Dauda biyu da rahoton. rundunar sojin najeriya na ofishin haɗin kai ta sake samun nasarar kubto da ɗaya daga cikin 'yan matan nan na garin chibok da aka sace tun fiye da shekaru takwas da suka gabata rundunar ta ce ta gano wannan yarinya ne a garin bama kuma tana dauke da 'yan biyu wannan ta haihu kimanin mako guda kenan rundunar ta ce a wannan shekara kaɗai sun samu nasarar kubto da 'yan makaranta na chibok guda goma kenan kuma in allah ya yarda za su samu kubto da sauran yanzu ta ce yanzu haka wannan yarinyar tana nan a asibiti kuma ana kulawa da lafiyanta wanda daga bisani za a gabata. gabatar da ita ga iyayenta kamanda tiyata komanda mai kula da shi arewa masu gabacin najeriya major general christopher musa ke cewa kwana biyu da ya wuce mun samu wata cibok daya cibok gel daya tana da ta haifi yan biyu ma satin su daya to ita ma yanzu mun kai ta asibiti ana lura da ita so zuwan ta yanzu ya zama mun samu guda goma a wannan shekara gini dama muna da tara ne yanzu mun samu na goma din to kuma mun tabbatar Allah yanda Allah Allah ya so za mu samu sauran duk za su kwamandan operation haɗin kan mijin janar christopher musa ya kuma karama wasu jami'an tsaro da 'yan jaridu da adadin su ya kai kusan tamanin da lambar yarbo da ake kira gold medal don saboda ya yaba masu game da irin jajircewa da suka yi game da yakin da ake da yayan kungiyar boko haram ko iswap a takaici ba mu son sai in wani abu ya faru mu ce a'a muna hukunta mutane kawai ba amma muna son mu nuna in mutum ya yi abun kwarai ya kamata a yaba mishi mu gode ma waɗanda suke taimakon mu a wannan aikin da muke yi wannan yaƙi yadda muka yi magana ba yaƙin namu na sojoji kaɗai kaɗai ba ne ba za mu iya mu kaɗai ba banda taimakon mutane ga ko 'yan jaridu ga civilian jtf ga hunters ga kowa da kowa yana ba da gudunmuwan shi yadda muke samuwa kuma allah na taimakon mu na samun nasara kaga yadda muke magana da ku mutane na ganin ko me muke ku kuke yada labarun abubuwan da ke ciki akwai mutanen da suke daga nesa ba su san ko me muke ciki ba in kuma an bar su waɗansu za su yi musu ƙarya su ga kamar babu abin da ke faruwa nan kuna magana tsakani da allah ba wai muna gaya muku abin da za ku faɗi bane abin da kuka gani shi kuke reporting an kuma shi yake taimake muke samun nasara shi da muke cewa mun gode me wasu daga cikin 'yan jaridun da aka rama ke cewa a sunana baba gana bakar gala daga dandal kura radio international eh, wannan abu ne na murna abin farin ciki kuma mun dade wato muna sa rai irin wannan lokacin zai zo kuma irin wannan karramawa za ta zo daga bangaren sojan najeriya idan ka yi la'akari tunda aka fara wannan yaki tare da mu ake gwabzawa a mu je fagen daga mu sayar da rayukanmu za ka ga soja na rige da bindiga da su rpg kai kuma kana rige da abun nauran dokan hoto da nan tanada murya kuma haka kana bi kana rubutu ana yaki to din kama daga wancan lokacin har zuwa yanzu ba taba karrama ko ɗaya daga cikinmu ba amma Allah ya kawo lokacin da ya kamata a ce an karrama mu kuma an riga an yi kowa yana cikin farin ciki kuma kowa yana murna kuma haka ya kara mana kwarin gwiwa za mu ci gaba da aiki na ceto mu Najeriya. ni sunana Inusan Dahi ina aiki da jaridan Vanguard gaskiya na ji daɗi din saboda na ɗaya tun da aka fara wannan hargitsi muna kokari muna ta namu mu professionally muna tura labarinmu wanda ya kamata don saboda mu taimaka a samu zaman lafiya to tunda yau sojoji sun duba sun gani cewa gaskiya ya kamata su ma su bamu kaman godiyansu shine suka eh, honorin namu kenan ba da wannan medal din kuma gaskiya na ji farin ciki na jin daɗin sa Allah kuma ya bamu zaman lafiya Borno da kuma na Najeriya gaba daya wasu daga cikin yan jaridu da aka karrama da nan ban girma kenan cikin har da ɗaya daga cikin wakilan sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya a gaida Haruna Dauda ƙarshen labaran duniyar kenan a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. harshe to yanzu kuma ga shirinmu na gaba zauren matasa Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke taba abin da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Har yanzu zauren na tare da matasa na karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa kan yadda dokar hana yawo kan shafi rayuwarsu ta yau da kullum. In za a tuna shugaban karamar hukumar Thomas James ya ayyana kafa dokar da za ta ci gaba da aiki har sai yadda hali ya yi. Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Yunusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. Makon jiya Shamsuddin Ilyasu na magana ne kan labarin da aka bayar da yadda barayi suka yi nasarar sata a wata kasuwa ba tare da an karar 'yan sanda ba. Kuma dama ayyana dokar ce ta hana yawon dare saboda dakile shigowar 'yan ta'adda yankin da bayanan sirri suka nuna wasunsu na yin sadab-sadab suna neman mafaka a yankin da ke da yawan jama'a a jihar Nasarawa. da gaisuwa da Allah kuke kamar dai dole police station ta fi wannan bakin hanyar tsaro ana akwai shekarun da a baya ake kai hari a kan ofisoshin jami'an tsaro eh, yanzu ma abun watakila arewa ne ya sauki amma yankin kudu maso gabas ai kaga kusan kullum sai an kai wa jami'ai hari yankin kudu maso gabas yan ifop sun fi jami'an tsaro karfi a wannan yankin abin da muke magana wannan gurin da yake faruwa abin da yake faruwa polisawa a gurin ofis ofis na 'yan sanda kala-kala a wannan police station na maraba shine babban police station na kano to abin da suka sani shine ne gari ya waye zaka zo ka samu an cika mashuna a gurin nan an kamo su za ga an tara keke yana fere amma a ce wai bai wuce mita ɗari uku ba tsakanin shagon da police station kuma abin da muka sani polisawan da suke cikin wannan gurin sun fi na bakin hanya yawa wallahi ni a eh, eh, eh, yawa ibrahim da abubakar na lura kasa aka ce hukuma ni ban da tabbacin akwai wata akwai wasu yan gungun yan ta'adda da suka fi karfin hukuma ko wasu irin dan ce irin yan marasa ji na haka masu tare kayan zaune ko ok ni mana tabbaci akwai wanda wanda suka fi su irin taurin kai ko karfi haka kamar yadda wanda yake ba ne ce wai can ba wanda ya fi karfin hukuma sai dai in su hukuma ba su dauki muradin irin eh matakai kan su yi aikin ba sannan kuma bayan nan ai in ka duba ga ta wani gefen ma ai akwai wani akwai cin hanci da rashawa in ka duba gani ta ma da ma a ce dan ta'adda ya fi karfin wai wai wai hukuma dan dan eh, ta'adda wato Ibrahim da mu maganar da ake kaurowa eh. eh, suke daga wani waje sai suka samu mafaka a wajen da yake karamar hukumar har yanzu akwai sassa da watakila an ce akwai wajaje ma unguwanni na ge na baya can mm. wajajen wato gaskiya wannan magana haka take wai hausawa suka ce babu gagarare ke barare haka ne babu wani dan ta'addan da zai taso a cewa ya fi karfin hukuma babu to amma abun magana shine shin in abin ya zama na kamar zargi ne ake yanzu misali an an ce yan ta'adda sun kauro sun dawo garin karo eh, ariyan karo gaba daya shin ana da tabbacin inda suka inda suka kauro din suka zo suka zo suka zo na ko kuma zargi ne ake yi. to kaga in ya kasance bayanai ne irin na sirri na jami'an tsaro to irin wannan ko bayanan ne ba ni a na fahimta ya kamata ma gwamnati ta fito da ai anguwanni nan duka akwai masu unguwanni sau nawa ni dan sanda ya kama ni in ce masa in bai yarda da ni ba mu je taso mai anguwan mu in ce bai san ni ba duk inda zai kai ni ya kai ni to kaga ya kamata ya um, shugabanni su amfani da wannan damar ta masu anguwanni da ake da ita yau in ka sai fili a anguwa dole sai ka kai mai anguwa ya sa maka hannu yau idan kar duk mai gidan da zai sa gida eh, yan haya a gidansa dole sai ya sanarwa mai anguwa so kaga masu anguwanni suke da damar da za su san cewa waye ya shigo waye ya fita waye mutumin banza waye mutumin arziki so kaga irin wannan da gwamnati ta tana ɗaukar irin wannan matakan na ina ganin mu da muke zarginta karin cewa tana azabtar da mu ne so ya kamata a haɗa kai da masu anguwannin nan da matasan gari da dattijan gari domin a ka a shawo kan wannan matsala kuma duk da ake wannan maganar kan wannan hanyar ne cikin gari in kana kana fita cikin unguwanni karfe ɗaya za ga mutane suna abubuwan da suka ga dama kuma kamar yadda shamsu ya yi bayani eh. akwai hanyoyi da duk inda kake so ka shiga ta zagayen garin nan ba inda ba za ka shiga ba to kaga ya kamata gwamnati ta duba irin wannan tsarin ba wai lalle sai an mutu wannan hanyar za a kawo ƙarshen wannan abubuwan ba so a duba wasu tsarukan da ake ganin za a nemo mafita ya nuna wato sassan kamar yadda na lura matasan nan ke son faɗa sai an zagaye anguwar nan ko ta ina da jami'ai kenan eh to ba wai muna kira da a zagaye ko anguwa gaba ɗaya ba ne abinda kuma wani tsokaci da nake son in ƙara yi a kai kamar danganci da masu angun ne kamar da malam shamsu ya yi magana mm. saboda idan gari ya lallace in gari ya lallace masu anguwa su suka lalata shi idan ya gyaru masu angun ne su suka gyara shi saboda me yasa ni ce haka yau idan ka zo kana sabo kana neman guri wala Allah gida ne ko fili ne ya kamata haƙƙi ne na mai anguwa a matsayin shi yanda yake wakiltan al'umma me ya kamata ya yi ya maka a ce yana da wani tsari wanda zai maka wasu tambayoyi waɗanda za su tabbatar masa da cewa kai daga ina ka fito kafin ma abu na farko kai waye ne amma ai amma sai ya zamto jamilu in ka kula kamar masu sarautar nan ba su da wani abu wani karfi a gwamnati ai sai dai shawara amma me zai me zai hana su su nemi wannan damar a gurin gwamnati kaga su wannan masu angwannin nan ai akwai waɗanda za su sada su sama su musu bayani sai su wakilce su ta wani gefen kamar shi ne zai iya zuwa dole ya sami dpo mai bayani akan al'amuran da ke tafiya a angon shi so shi kaga shi daga dpo ne shi ma in ya ga cewa akwai da sakon da zai kai ma commissioner akan a taking action akan abin da ke faruwa akan shi angon mai angon da ya ba ya yi korafi kenan so kaga ta wannan gefen da iya da iya sauraron magana shi daya kenan sannan kuma bayan wannan an ce ai akwai yan ta'addan da suka kafa sansani a karamar hukumar karo local government ni na duba na gani kwata kwata ita karamar hukumar karo ita guda nawa guda kawai da yawan jama'a ne sannan sannan da eh, a in ma a daji ne wannan yawo yawon da su yan hukumar suke ba su gano wani sansani da suka kafa ba okay in ma a ce sun bazu ne a gari bare taba yawa a ce ba a gano ko da mutum ɗaya ba ne har yanzu ba mamaki ana kama mutanen ba lalle sai an faɗa mutane ba su masu unguwanni ba gwamnati suke yi ma aiki ba al'umman da suke tare da su ai idan na zo ni na fili a anguwa zan biya al'ada gwamnati nake biya al'ada ai mai unguwan ne da shi da mukarrabansa su ne suke cin wannan kuɗi so saboda haka suna aikin masu yan anguwan su abin da sun dukansu sun yi itifaki zaman lafiya shine mafita a gurinsu sai da zaman lafiya ne sarautan za ta yi sai da zaman lafiya ne in sana'a ka zo ka yi in ma zama ka zo dai ka yi kana buƙatar zaman lafiya to mai anguwa babu ruwan shi da wai bayi da karfi ko wani mai idan mutanen anguwan duka suka tashi suka tafi police station ai ina ga dole a ba, ba police station masu tafi sakatariya dole a tsaya a dubi matsalolin su saboda tuwa mutane su ne gwamnatin mutane su ne gwamnatin mutane su ne wannan sarkin shi ba dole dole sai gwamnati ta mara masa baya ba in mutanen anguwa suka mara mishi baya ya isa su je su su kaddamar da duk abin da suke so su kaddamar ni abin da nake gani kenan ba wai maganan a ce dole wai sai yana da karfi wato gwamnati tana yi da shi wannan ba dalili ba to ni ina ganin abin da ka faɗa ya a nan shine ita dai gwamnati ita ke da haƙƙin kare rayuka da dukiyar al'umma to ita ya kamata a ce ta ja su wa'annan sarakuna da masu angwanni a jikinta matasa ku sake dakatawa a nan makon gobin Allah ya kai mu za mu ɗaura godiya ga matasan na karamar hukumar karo a jihar nasarawa a madadin muryar amurka ni nasiru adamu Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum to yanzu kuma sai sharhin jaridun najeriya zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya duba faretin ban girma na karshe a matsayinsa na shugaban kasar najeriya a bikin samun yancin kan najeriya da aka gudanar a ranar asabar din nan shugaba buhari wanda tun farko a jawabinsa ga 'yan najeriya ya yi kira gare su da su ci gaba da bayyana kishin kasarsu najeriya bisa la'akari da shekarun da aka shafe da samun yancin kai daga kasar birtaniya sai kuma jaridar da nation daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka hukumar da ke kula da 'yan sanda a najeriya ta amince da karin girma ga wasu manyan 'yan sandan kasar guda bakwai wanda aka amince da karin girman na sun hada da aig bello sadiq da aig dan daura mustapha wanda suka samu karin girma zuwa dig wato mataimakin babban speto janar 'yan sandan najeriya sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran daily trust na cewa ya zaka matatan ma'aikatar man fetur ta kasa nnpc ta sayi gidajen mai 380 mallakan kamfanin owando da ke sassa daban-daban na najeriya shugaban hukumar matatan man fetur ta kasa nnpc injiniya mele kyari shine ya tabbatar da hakan a lokacin kaddamar da daya daga cikin gidajen man da aka saya yanzu haka dai gidajen man fetur mallakan matatan man fetur ta kasa nnpc ya kai 380 kenan sai kuma jaridar premium times ake bugata gizo ɗaya daga cikin manyan labaran na cewa marigayi abba kyari da marigayi janar atairo na daga cikin manyan 'yan najeriya da shugaban kasa muhammadu buhari zai girmama a bikin bada lamban yabo ta kasa a mako mai zuwa duka duka dai akwai mutane 'yan najeriya 437 da za a baiwa lamban yabo na girmamawa da suka hada da shugaban hukumar shirya jarabawa ta kasa jam wato professor ishaq oloyede da babban darakta a hukumar cinikayya ta duniya ungozi okonja owela da mataimakiyar shugaban majalisar dingin duniya hajiya amina muhammad da shugaban majalisar dattijan najeriya dr amala da kuma alkalin alkalan najeriya mr kayode ariwolwa da kuma tsohon alkalin alkalan na najeriya justice tanko muhammad daga bangaren sarakuna kuwa akwai sarkin bici alhaji nasiru ado bayero da shugaban cocin katolika na abuja ignatius gama. sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin kasar amurka ta kara jaddada kudurinta na taimakawa najeriya wajen yaki da matsalar tsaro a kasar jaridar leadership ta ruwaito babban sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken na faɗi a wata sanarwa da ya fitar albarkacin bikin ranar samun yancin kan najeriya cewa gwamnatin amurka da najeriya za su ci gaba da taimakekeniya su musamman ma dai ta fuskar tsaro karshen sharhin jaridan kenan baban ya murai amurka daga Legas. To yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. Papa Roma Francis ya yi kira ga shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da ya dakatar da abin da ya kira wannan rikitaccen tashin hankali da kisa game da yakin Ukraine. Kalaman na Francis wanda ya yi ajiya lahadi a cikin addu'o'insa na mako-mako a dandalin st peters na vatican sun kasance daga cikin mafi karfi da ya yi tun bayan mamayar ukraine a ranar 24 ga fabrairu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara yankin latin amurka yau litinin domin jaddada aniyar washington a yankin da kuma ganawa da wasu sabbin shugabanni uku masu ra'ayin gurguzu a daidai lokacin da ake nuna damuwa cewa yin watsi da yankin ya sa kasar sin ta kutsa cikin harkokin tattalin arzikinsa yayin ziyararsa ta tsawon mako guda zuwa colombia da chile da kuma peru babban jami'in diflomasiyyar amurka ɗin zai kuma halarci taron ministoci tare da tattaunawa kan ƙalubalen yankin da suka hada da bakin haure safarar muggan kwayoyi murmurewa bayan barkewar annobar corona sauyin yanayi da kuma rikicin venezuela jami'an amurka sun amince a keɓance da buƙatar nunawa makwabtan kudancin amurka cewa sun ci gaba da kasancewa masu fifiko a manufofin amurka duk da kuwa mayar da hankali kan manyan batutuwan siyasa To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya mu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana. Kada manta za a iya zuwa shafinmu na intanet domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. yanzu kan a madadin hanifa kabir isa da ta gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai injiniyan mu ne yau carl stalin ni mahmud lalo ne cewa a wani lafiya mu kuma mu karasa kwanan lafiya.